suratul insan ita ce sura ta shida kuma sura ce wadda take madaniya tana kunshe da ayoyi talatin da daya muna roƙon ubangiji ya tabbatar da mu ba mu nan kadai Allahur Rahmanur Rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a dukkan ranar juma'a idan ya tashi sallar asubahi yakan karanta fatiha da suratul sajdah alif lam mim tanzil kitab la rayba fihi min rabbil alamin zuwa karshe a cikin raka'a farko a raka'a ta biyu fatiha da kuma hal ata al insani dinu min ad-dar lam yakun sai an zuwa karshe wannan sunna ce da ahlus sunna a sallan asuba ta ranar juma'a ta kowane mako galibi abinda manzon Allah ke yi an fahimta ku Allah ce hal ata al insani dinu min ad-dar lam yakun sai an mazkura na ce da ku a baya hal tana zuwa da ma'anoni guda biyu ko dai zanto kore zance take yi hal jaza'ul insani illa al-insan ma'anasa ma jaza'ul insani illa al-insan babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa ya rubuta ba wani sakamakon ga insani sai insani sannan kuma tana zuwa da ma'amar qad wato hakika wannan duk ya faru a baya Allah ce hal ata alal insani hakika ya taɓa kuɗewa ga ɗan adam shi min ad-dahr wani lokaci daga cikin zamani lam yakun sai an madkura shi dan adam kan bai kasance wani abu da za a ambata ba ba a halitta shi ba ba a yi shi ba ba ma a halitta ko da gabansa ko da kansa an taɓa yin wani zamani da babu kowa a cikin mu ina jin shekaru saba'in zuwa tamanin baya a nan da yawan suke gabana ban sani da ko daga waje Inda da majalisar da suke ta koma waje a nan da suke gabana ba na tsammanin shekara tamanin baya duk muna nan duk babu ko da ga ata abin insan ilmin min al-dahr kin lam yakun shay'an madkura bai kasance wani abu abin ambato ba wa nazzala min wani inna khalaqa min insani min nutfatin amtajin nabtali ubangiji ce inna khalaqa min insana lalle mu ne muka halitta dan adam min nutfatin asalin nutfa a larabce ana nufin ruwa wanda yake baya da yawa ko da wani iri ko da nita amma sai ake amfani da mutuba a matsayin sugan mani daga baya al'urfin lugawi sai zan zana ta cikin iman ta mayar da mutuba idan zanto ana nufin sugan mani dan lilin halitta dan adam min mutubatin daga sugan mani tsaye wanda yake abin garwayawa ma'ana mazidin min ma'ir rajul wa ma'ir mar'a wanda a garwaya tsakanin namiji da kuma namiji na bisa ne domin mu jarrabe cikin dan adam mujarrabe su da umarni da zai aikata mujarrabe su da hali mu ga zai halu mujarrabe su da halarci mu ga cewa zai zai halartar mujarrabe su da haramci mu ga zai nisance su ko kuwa shine na fitali fa ja'alna hu muka sanya dan adam ya zanto an basira mai ji ko mai gani wallahi hadaina fasabila lalle mu da dan adam fasabil wanda mun saka abin da ake nufi da asabil hanyar da yake iya fito daga mahaifa kenan mun da shi aka haife shi lafiya ba tare da an samu tangarda wajen aiki ba saboda haka in ya kafiran da ma ya gode bisa ga wannan abu ya yi ma kafiran in ya kafir godiya ya kudurce a ta cewa ubangiji ta ala ne ya halittu illa ta ya halittu ta mataki mataki mataki daban-daban a cikin mahaifa har yanzu lokacin da aka haifar da in ma kuma ya kafirce ya ɗauka cewa ne kafin kawai ɗabi'a ce ya sa a haifuwa na kowa ne mu. kaga ya kafirce waɗansu malamai suka ce lafazin asabil yana nufin tafarki da mutum zai gane gaske ya gane karya ya ta'adda bi nafsihi wa ya ta'adda bi ila akan ce nazara ila kaza an gane ku akan ce kuma nazara kaza ko nazara su ina ta. an fahimta idan ya yi ta'addi da ila to kai tsaye yana nuna gani ne kenan amma idan ya yi ta'addi bi nafsihi to yana nuna jira kenan ina fata ta fahimta ubangiji ta ala to yau mai mana munafiquna da kasu lil na amalu ne unzuruna na na kasa min nurikum sun ce unzuru ilaina ko na kaga unzuruna ta'adda da nafsi to anan suna nufin ku dan jira mu na kasafin min nurikum mun ma mu dan balaga da wani abu na hasken ku amma da sun ce unzuru ilaina ko kalle mu kenan amma na ku jira mu kenan ina fata an fahimta to wannan su ne ma shi ne kaidar da gashi ko Allah ke wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kaga lafazin ila ya zo wanda yake nuna gani kenan ina fata an fahimta gani na idan kenan wannan ko a kaidar harshen larabci haka ne to amma wani ya iya zuwa ya ce ya zaka da fadin Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir sai a ce ba shi karo da juna tsakanin wannan aya da wannan domin al-idrak ya sha bamban da annazar zai yi wa ga amma ba zai ba lalle kana kuma zanto kai rashin ka ina ga zan kanta domin al-idrak shine yiwa abu gani na mukafka kan lista ko ina dinka ka san ciki da waje dinka wannan kuwa ba dukkan abin da ka taba gani bane zai yi kai maka wannan gani ko na gaban nan dukkan mu kowa ya taba ganin kowa amma ba wanda yake kowa kowa kallon kofa yanzu da mai tabo a hamata da mai tabo a gadon baya duk su tara tare su babu wanda su ne su da kai mata gani na kuka da ka sani in akwai tabo ko in babu ko akwai wani aibu a koren su ko babu wajen koyi da kowa ya daddauje a gwiwa illa ya ka wani karami wani babba ko ba haka ba <laughs> da gwiwa da kori da imani wajen zuwa wuta da damana lokacin da wanda suka zaman karkara kowa ya taba ko ne wakila amma yanzu ba wanda ake ganin taban kowa saboda na cikin sutura ga shi ko ka gan shi amma ka yi idrakin ba dan al idrak أخص من النظر فنفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعام wannan ka'ida da an kore abu wanda yake takaitacce baya nuna an kore komai da komai al kai tace ne amma gani kuwa yana da faɗi dan duk wanda ka taba gani ko bayan ka gani ka taba ganin sa yanzu cikin mu ko kowa ya taba ganin rana ko kowa ya taba ganin wata amma laysa hunaka adun minna adraka al-qamara ko adraka ash-shamsa ba wanda ya taba riskar hakikanin yaya rana take ko hakikanin yaya wata yake dan wancan ba zai baka dama kai masa ganin gogon ba ina ga dan mun ta ayar abin da take cewa la tudrikul absar gannai da ke sabbi wa Allah ganin gogon ta kuma wannan ko ta ila rabbi anazira za iya wasu gani to gani daban ganin gogon daban kaga ba sun karo da juna abinda wannan ayar ta tabbatar ba shi wannan ayar ta kore ba ina fatan kun fahimta wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha nazira wajuhu yawma idin basira wadanda fuskoki a wannan ranar za su suna burkuki su ne basira sun ma adaka wa basara sun ma adubara wa saka da wadanda suna da cewa an za a aikata wato ainihin azaba ta filimtu domin abinda fakira take nufi wato musiba ko sharri shine fakira wato suka zukatan kafare da kansu ba wai da aka ce ka zunnu ba wai suna zato ba suna da tabbas wara al-mujrimun an-nara wa dhannu annahum waqi'uha wa lam yujidu anha dhanna an tazunnu an yusala biha zakiraja kaga dhannu annahum waqi'uha baya nufin zato sun samu tabbas lallai su garin ta zaki tun ga kan ajiye su a gaban ka. ولم يجدوا عنها مصرفا سوء تنباع وسبق وتابل في الفتنة سنة ثم أن يفعل بها فاكرة قال لك إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وانتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ubangiji ya ce kan da wannan duk kalma ce ta tsawa ake sake maimaita ta dan jan hankalin kafirai cewa su fuskanci abin da ake faɗa musu ko sa wa azanta su tuba ubangiji ka su tuban su idza balagat tarafi idan rai ta kawo inda ake kira tarkuwa ban san ma'anarsa ba cikin harshen Hausa Na lafazin tarafi jam'i ne na kalmar tarkuwa tarkuwa kuma su ne waɗansu ƙasusuwa guda biyu da ke nan ƙarshen makogaron karin ƙasa ka san ƙarshen makogaron karin ƙasa ba akwai rami ba to wannan rami ba yana tsakanin waɗansu ƙasusuwa ba to wannan kowane ɗaya daga cikin kasu shi ne tarsuwa in ka haka duka sun zama karatu ke idza bala ta sarati idan an jawo rai ta zo daidai ƙarshen makogaro daga ƙasa ah, a karan kalma kenan karan kalma ba ji bane ba to mala abu bakar ne da wurinka mala abu bakar yake karan karma kenan to mala da wato idan rai ta kawo karan karma wato kun gane dai karan karma kenan wakila kai wakila man Rak. wakila aka zo aka fara sai ana cewa man ratun ina mai magani wane ne mai magani ko wane ne mai rukuya ratun daga rukuya ne to kuma lafazin rukuya ana amfani da shi wajen mai magani ana amfani da shi wajen likita ana amfani da shi ina ga mai rukuya wato an dawo rai an zo nan gudan to kaga sai ana ta kokarin ina mai mota akai shi a kira wani kitan sa mana a gida za a kai ko waje a tafi jaman ne ko a tafi ingila ko a tafi amerika ina za a kai ina za a saka man rak wala tayi wa alaji wa zanna annahu al-firaq wa zanna shi ma abu ran ya samu tabbas annahu al-firaq lalle da buwa firaq al-mali firaq al-ahli firaq ad-dunya firaq al-ahbab rabuwa da dukiya rabuwa da 'ya'ya rabuwa da mata rabuwa da jari rabuwa da mukami rabuwa da komai shi ya tabbatar cewa ba wani magani da zai amfani tun da ya fara jin dashin fitowar rai tun da har abin ya zama kogoro ido a lokacin zai kar ya kalli sama mutum ya zanzari ido baya iya rufewa wal tabbatu saqu bis saq kauri ya haɗu da kauri saboda mara lafiya ai ba ga yana bingima wani lokaci ya dauki wannan kafar da ba ya dora kanta ko wani lokaci ba zai dora kanta ko kuma dan suka ce wal tabbatu saqu bis saq tsaurinsa ya haɗu da ɗan uwansa abin nufi ya riga ya mutu an sa masa littafa ne wajen ɗaurewa ya dole kafafun su haɗe da juna waɗansu suka fassara asaq da matsayin wahala iltaffatu samu bisaq wato azabar da yake ɗanɗana ta mutuwa za ta ci karo da azabar da zai ɗanɗana kuma ta barzahu idan ya kasance da mutumin kirki bane ba kaga ga ta wahalar ga kuma ta wahala domin dukkan mutum ya mutu inda mun ne bane wasu ya ji wahalar mutuwa sannan kuma yana mutuwa a azaban kabari za ta biyo baya kaga wancan bata gama karewa ba wannan ta biyo bayan ka. ta shine ta saku da saka haka sama da malami suka fassara ila rabbika yawma idhin masaq yazo ga ubangiji ka da a lokacin da matattaran mutane take kowa a can za a tare shi ba wanda yake bashi فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى Ubangiji ce talafar daga bai ba da gaskiya ba lokacin da aka yi masa wa'azi shi wanda aka yi wa wa'azin wannan kuma na gaskata akan kowane mutum duk da cewa waɗansu malaman tafsiri suna so su ayar suna magana ne kan Abu Jahal to ta shafi Abu Jahal ta shafi dukkan wanda ya halayya ilin nashi daga cikin kafirai ko na da ko na yau wala sadaka bai ba da gaskiya ba yayin da aka yi masa da Qur'ani wala sallah bai kuma zo yi sallah ba walakin kazzaba sai dai ya karyata ne a madadin gaskatawa wa tawalla ya juya baya ne a madadin da'a da biyayya ثم zahaba ila ahlihi yatamatta sannan ya tafi da ahali zuwa ga ahalinsa ko dai mu ce iyalinsa ko mu ce abokanansa ko mu ce dandalin hirarsa ana wa'azi sai kawai da kai rabu da su ya wuce su ya tafi dandalin hirarsa ya tamaffa yana takama yana tafiya yana yanga a kan hanya ya sanya kaya masu tufafi a rannan za a je wa ya kayo gugu irin nashi wa ya sanya tufafi irin nashi wa ya tsinci rigar sai kai nashi tsada to waye ya kawo turare ilimin nasi ya samu fake yawanci waɗansu wannan ne abin bautar su a yau a rayuwa motar yayi ko a kwantar yayi ko nas ne yayi ko a gurgu ko kalmi ko wani abu na rayuwa ko abu shikenan ko turare a ta turare ma alfahari ake ne wani ya sa wanda babu irinsa wanda ta sa wanda babu irinsa gaskiya ba sannan bai yi sallah ba sannan ya tsare ta Allah da manzonsa sannan ya juya baya bai yi wa'azi ba wannan ne ake cewa da shi laka azaba ta tabbata a kanka fa aula kuma dai ta sake tabbata thumma aula naka sannan azaba ta sake tabbata fa aula kuma ta sake tabbata har nawa to gudun tauhidi ke tauhidi kenan an bayyana azaba akan sa hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas wato sa'id ibn jubair yake da abdullahi dan abbas aula naka fa aula menene ma'anar wannan ko wannan aya ce ko magana Abdullah dan Abbas yace qala hu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam asali manzon Allah ne ya wannan kalma da bakinsa wa anzalahu Allah azza wa jalla ya saukar da ita a matsayin aya cikin suratul qiyama magana sai ta manzon Allah sun yi dace kuma ta zama aya daga cikin ayoyin alqur'ani ne to anan gurin malamai suka ce ayyaci an yi tauhidi to ta to bi ba ya ba galibin tauhidi ana nuna ta kalma ne to biyu a ce haihata haihata amma ba za ta yi haihata haihata haihata haihata ina fatan fahimta Allah ta yi haihata haihata limatu adun wani ma ce wa haihata haihata al-aqiq wa man bihi wa haihata khilmun bil aqiq wa yaqilu kaga haihata haihata to bi kai ne ta an fahimta ko yace ataki ataki Allah ko nahbisin bihi fa aina ila aina najatu bi baglati yace ataki ataki bai ce a tashi a tashi a tashi a tashi har amma me yasa aka yi ta anan gurin an mene da aka hasa hudu saboda a baya an fadi laifin har guda hudu fala saddaka dai laifin kenan wala salla biyu walakin kazzaba uku kenan wa tawalla hudu da haka aula laka fa aula thumma aula laka fa inda an faɗi laifi wani sai aikin kudi har guda amma inda an faɗi tauki ya yi na amini na kudi ya wadatar an gane su walakin kada bai mutla sun ba za ba ila ahli ya tamar أولى لك فأولى ثم أولى ya فأولى كما أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ubangiji sai a ya sabin insanu an yi maka su da shi dan na tsammanin za a kyale shi ne sudan haka kawai za a umarni da ali ya cika ranka da babbaka ya yi abin da ya ga dama ووقوف عليهم رجال مخلدون إذا رأوتهم حسوبهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثواب سندس خضر واستبرق وحدة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون في الجنة يطوف عليهم ولدان وطن سوارا na kai kawo a gare su shi waɗannan yara musalladuna da waɗanda suke cikin shekaru na kuruciya ba za su girma ba ba za su tsufa ba a haka ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dawamar da su don ni'imtar da su ɗan aljanna waɗannan yara su ne za su rinka musu hidima da kai kawo shine ya tsufa alaihim nizamun musalladun bi aswabi wa abaruka wa ba'sun min ba'id wadan malamai suka ce ma'anar musalladuna wato waɗanda aka yi musu abu domin at-takbir yana zuwa da ma'anar at-tahliya wato yin ado ko yin kawa idan ra'aytuhum idan ta hunzo wannan yara asidu lahum du'du'an mansura sai ku kalla mun du'du'u ne wanda aka barbaza shi kasancewar du'du'u dutse ne ko wani ne da kafa mai kyalli da ado ko musamman cikin duhun dare idan aka watsa shi ko da yana ɗaukar ido to haka waɗannan yara su malamai suka ce a cikin nan wurin akwai izina ko yudi suka da cewa yaran hidimar ke ga ba wani yayi can ga wani yayi can shi ne zai da ma'anar lugu an mansura din kamar suna sun suna rabe da juna suna ware da juna wannan na son na yin ba wannan yana son yana yin kaza wa idza ra'aita tamma idan har ka hango ita gidan aljanna din kai ne karatu ra'aita na'iman to za ka hango wata irin ni'ima wa mulkan kabira da kuma mulki wanda yake ba ta mulki babban mulki عاليهم ثياب سندس خضر أو تقرأ عاليهم ثياب سندس خضر وفي الصبر وفي الجنة عاليهم أكنت أكي ثياب سندس tufafi na ma'adini na alharir hudur wanda yake kure mai bai sha'awa wa istabra da kuma dai wani alharir wato da sindus da kuma istabra dukan su kowanne ne na alharir sai dai shi kundu wato turiri ne ba wa da sauri sosai galibi ana yin tufafin ko cikin da shi kamar su, amma shi istabrak wato ma galuba min tufaf kenan wanda yake da sauri galibi ana yin tufafi ne da shi na waje wanda ake sawa daga sama to an aljanna tufafi in ci da irin waɗannan tufafi masu ban kawo in dukkan kudurin wa istabrak wa kullu asawura kuma an yi musu ado ba sawura mun baye wato dangane na asura wato asura ita suke gunguwa min kubba waɗannan bundaye na azurfa za a musu abu da to wannan baya kun karo da faɗin Allah ta'ala a wani rai yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libabuhum fiha harir saboda aljanna kan matsayi matsayi ne waɗanda suke nan matsayin su suna a musu abu da munduwa na azurfa waɗanda suke son matsosuwa ko a rufe abubuwan munduwa na zinariya ba ko ban zinari ya tsara abubuwa kima da daraja ko haka matsayin wanda aka wa abokan da zinari ya tsara matsayin wanda aka wa abu ba ko ainihin azabta wa fasahum rabbuhum saraban tahura ubangiji zai shawo da su saraban wani abin sa tahura wato tsarkakakke wato wanda bai garwaya da komai ba babu ko ba ta tsare shi yanayin tsabawa kangawa ko ruwa ne zauro abu in mabaratu ban mu yi wa fa'amu ko wani irin a cikin aljanna da gware ku a cikin fara ban fasu an fahimta ku wato kaga idan muna bin diddigin ayoyin da suke maganar ni'imomi ban da sun kafa su ne manyan manyan ta kasa ta guda hudu karkashin su kuma akwai ta kasa kan daban amma dai manyan manyan guda hudu na farko ni'ima ta al-ma'sal abinci wanda aka ce wala mu qawlun mimma yastaqim wannan na biyu ba fa abun kwa an gane ku ba ga nan gurin wa fasahum rabbuhum turaban tahura ni ba fa uku fa almalba tufafin saurawa ku ba ga amuhum siyabu kun bisul khudrun wa istabara wa ummu asawra man min kubba wa fasahum rabbuhum turaban tahura wannan kuma ku mati mace ta ba ta uku kuwa kun kewa wannan kuma ne ne ne ne ko a gidan duniya dukkan wanda ya fito shi ko ya aiki ko ne gudun kuwa ta halal ko ta haram abin da yake so kenan me zai ci me zai kwa me zai saura kuma wata masu ba mu kuɗin kenan to duk kowanne na gidan aljanna ko aka tsawa ba kuma ko yadda yadda tsololuwar abu da ban abin zai samu na duniya bai kai kashi tsaya cikin tsari na irin wannan abin a lahira ba cikin ta babu ne yin makwabci ba da sun sabon ban ta gidan duniya ba abuwa ba a rabu amma ba a aljanna wa lahum fiha abuwa ba a rabu طور الإيل وأمثال البؤل المسلول بوائب أترابا وفحسا بهاتا haka ciki amma na nan cikin duba ka sai dai duba alal larurati abin da aka samu kenan ko baya ya da wama dole bai in ma kuke duk rukun ta wata na rana ba ta canza in ta babu ne yadda ta fa kana tunfaro da shi wata rana zai tufa wa fa al'amuran kuma ba haka suke ba wato sun canza da yadda aka canza a duniya wallahi إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا جميل إن هذا كان لكم جزاء إن هذا lalle abin nan da aka ambata muku kana lakum jaza'an ya kasance sakamako ne a gare ku saboda irin ayyukan ku da kuma imani wa kana sa'yukum mashkura aikin da kuka yi a duniya ya kasance mashkuran sarfaffe المشهور بمعنى المقبول kamar da wadansu malaman tafsiri suka ce karɓaɓɓe wajen wadansu malaman suka fassara mafhum da cewa ai wato musaban alaihi abin yi wa lada ne aikin kuwa kasance aiki da za a babu na ba a kansa إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر حكم ربك وما تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه لولا طويلا ubangiji su inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila inna nahnu lalle mu ne nazzalna alayka alqur'ana muka saukar da alqur'ani akan ka tanziman matakar saukarwa wato mun saukar da shi kashi kashi awa awa ko abadi abadi na awowi gwargwadon yadda hukumar hakan ta tabbata an fahimta ko wato abinda wannan ke nufi a nan gudu shi ne abinda awoyi suka kunsa na alwa'ad wal wa'id alwa'id wato maganar wuta da Allah ku inna a'ata bima bil kafirin wa sabaquna wa aghlamun wa sa'ira alwa'd wa tukulun ni'ma inna al-abrar yushrabuna min ka'sin kana mubaghura safura abinda ayoyin da suka kunta ba wai ban ne ba ko ta kirkiro ba mu karanta ba ba kuma ban ne ba wani mutum ya sanar da ko ba kamar da kafaran masa suke cewa inna ma ya'budu basar ba kuma a fafurin awwali ba ku ba wa ku fafurin na farko a'a wahayi ne da mun ko maka yin ma'anar in ma nahnu nazzalna alayka alquran tanziba dan mun ko da alquran a fa saukarwa fasbir li hukm rabbika ma hakuri da hukuncin ubangijinka abin da kuma da hukuncin ubangiji fa ba rabbi abin da Allah ya zauka zai same ka na cikin wani ba maka gare ka ko ku ba ko ku maka ba'a ko ku kufanta ka da wauka ko rashin hankali duk wannan Allah ya kabbara ko an faɗa masa haka ko ko hakuri dan hakan ya zanto sanadiyyar sauka darajarsa wala tuti minhum akuman aw kafura cikin su farko yi biyayya ga dukkan wanda yake akum wato mai faɗo aw kafuran ko kuma mutumin da ya faɗi shi ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya san zan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya biyayya ga dukkan wani mai faɗo ko dukkan wani kafiri ba amma magana ce da ake faɗa domin mu ɗaukakin al'ummar Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to yi wani ya mutu da wani wanda yake mai safo ko sabiri in yana da mulki ko in yana da wani ci gaba na duniya har ya saba maka wata hanya ba za ka zo a cikin rayuwa ka samu tafarkin manzon Allah to hakan kuskure yadkuru kuma rabbuka bukuratan wa asuba sannan kuma ka ambaci sunan ubangijinka safiya da yammaci wato da safe ko amfani da al-azkar as-sabahiyya da yamma ko amfani da al-azkar al-masa'iyya manzon Allah ya san dan wa al'umma daukakun zikirra da ake yin amfani da su da sannan ya san ban mana waɗansu daga cikin lokuta na zikiri da ake amfani da su da wannan akwai kuma waɗanda ana faranta su da safe a faranta su da wannan amma kun yi su da babu ana faranta su da safe ana faranta su da wannan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي wa abu ubu bambu fa bukurmu fa ummu ba wa kuru bunu ba uba anta abu kuwa ba bukurmu ba faru ana karantawa ba faru ana karantawa ba wanda kana kon ba ba ko ba ki allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika nahu wa bika nuzul kun kuma da yamma ne allahumma bika amsayna wa bika asbahna amma da bika fara asbahna sannan amsayna kun ba ba ne da yamma sai amsayna sannan asbahna wa bika nahwa wa bika nuzul wa ilaikal masir a madadin inda ba ne wa ilaikal masir an fahimta ku wannan da yamma kuma mutum na karanta بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم har kafa uku zan Allah na karantawa da wannan waɗannan da waɗansu wanda ba su ba cikin jikirai da suka tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ake nufi da wannan aya da ire-irenta da Allah ku wazkuru isma duk bukratan wa asuba wa bu ta ambaci sunan ubangijin ka sabuwa da wammaci ba sai za ka kago zikiri da kuran kanka ba ba ko za ka zaɓi wasan kalabubba ko kalmomi daga taskar ba a'a sai dai ka zaɓo daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk zikirin da ya fito daga bakin da ba wa tsawwa kama wanda kwanin hawa in huwa ba wahayi yuha shi ne mafi cancantar zikiri da ya kamata masu zikiri su amfani da shi kuma abu ba ba kuffar da manzon Allah yake ba ba kuffar da ake yi a garin ku wa min al-layli fasbih lahu wa tabbih laylan tayyiba wa min al-layli a wani bangare na dare fasbih lahu kai su gaba ga ubangiji wa tabbih kuma ka ke Allah din laylan tayyiba a dare wanda yake tsawo to waɗannan ayoyi guda biyu waɗansu malamai sun ɗauke su a matsayin tasbihi ko zikiri kamar da muka faɗa waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi da tasbihi ko zikiri a wannan aya shi ne kamsu salawat tare kuma da kiyamun dai da Allah ke wasu risma rabbika bukuratan wa asila bukuratan wa asuba, wato za ka ambaci sunan ka fasuwa da yammaci bukuratan ya zanto sallah ta asbabu nan, wa asuba ya zanto wato sallah ta azhar da kuma la'asar kenan an gane ko wa min al-layl fasjudu ya zanto sallah ta magruba da isha ban a wani bangare da dare ake wa sabbihu laylan tawila qiyam al-layl dan da ko min al-layl fata'abbad bihi ma tunaqqat ata an yub'athaka rabbuka maqaman mahbuba kuma mun karanta a kokarin zuwa ya ayyuhal mudammil qum al-layla illa qabuba to ka garin aka laylan layla illa منه قليلا أو جب عليه ورسل القرآن ولكم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا na-eji aụtaahụwaụwa nwaa ụitarụtụra aawụwaapaọwarairụụwana aụụ e na a na a ọị nee ụa atọ mgbe ọ ha bụ wụr mmadụ ko mai siffa irin taku inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila lalle su waɗannan kafirai yuhibbuna al'ajila suna son mai gaggawa ita duniya ba sa son labura wa yazaruna wara'ahum yawman katiba gaba gare su su su kwale wani ne wanda yake mai nauyin gaske shi ne yi mai ranar taku kwana don abin da ya kofa na amsa tambayoyi da hisabi da kididdigar ayyuka da kuma tantance makomar ɗan adam duka waɗannan al'amura ne masu nauyi da mutumin da ya yi tunani amma ku kafirai ko alama ba ka tunanin wannan nahnu khalaqnahum mu ne muka halittu su inji Allah wa jabadna asrahum kuma muka sarfafi wato halittar su muka ba su kwarin jiki da kuzari da kazar-kazar na kowa da komowa wasu ba su na in ba mun gaba ba babbal na amsalahum tabdila ko mu musanya kasan kusur su matukar musanyawa

ko kuma barazana da gidan wuta ba yi da kowa da turke na ubangiji lalle waɗannan ayoyi kira ko gargaɗi ne da ba fa man za'a dukkan wanda ya so ittakhadha ila rabbihi ko sai kuka rikita barkin zuwa zuwa ga ubangiji وما تشاءون إلا أن يشاء abin da za ku so faruwarsa kuma ya zanto ya faru kun illa an yasa Allah ko in Allah ya so in Allah kana aliman hukuma ubangiji ta'ala ya kasance aliman masani sannan kuma hakiman mai hikima cikin al'amuransa يدخل من يشاء في رحمته الله ko wa وين mutum da imani رحمة a هو أبدا مثل الإيمان بأكيد قدري بطاوة أقل سنة من الله صلى الله عليه وسلم والظالمين أما الظالمين amma abin da ake nufi ba zalimi ba wato kafirai ko ba su shirka domin lafazin zalunci yana nufin sanya abu da bai dace ba to ku ba mu girman zalunci a ban kasa sama da yin bauta ga wanda bai tantance a maka bauta ba ka ga shirka kenan ko kuma da'a da biyayya ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya fi karo da abin da manzon Allah ya zo da shi ka ga bid'a ke domin yadda mai shirka wajen to Allah ya saba wa shi kuma dan bid'a wa kan gare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam والظالمين سوء الظالمين أعب لهم عذابا أليما وبوجد الله سبحانه عذابا وبحكم بركته الله يكرمه